Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 28 ga watan Yuni shekarar 2018 kan mitoci 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da asuba, Baba ya kuma makiri ne tare da Mahmud Lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Shugaban Sudan ta kudu Salva da madugu 'yan tawaye Rek Mashar sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin. Majalisar Ɗinkin Majalisar Wakilai ta Amurka ta yi watsi da gagarin jai da wata bukata wacce ta nemi da a yi wa tsarin shige da ficen ƙasar garin Bawul. yayin da wani jirgin ruwan agaji dauke da bakin haure sama da 200 ya isa gabar tekun malta kanan labaran kenan to bayan kun ji labarai za ku ji cewar shugaban majalisar dattawan najeriya bukola saraki ya kai ziyarar jaje a jihar filato biyo bayan tashin hankali da ya hallaka rayuka da dama a jihar ya ce shi yasa waɗansu ku za ku ga abubuwa da dama da muke yi don sake duba fasalin tsaro a ƙasar nan akwai matsala kar mu rika ruɗin kanmu akwai matsala ƙungiyar makiyaya ta ƙasa ta ta Allah ta nisanta kanta da wasu kalamai da wata ƙungiya mai ikirari ita mata ta inda ƙungiyar ta ce martani ne fulani makiyaya suka kai a rikicin da aka yi a jihar filato ana iya sa wasu domin a yi batanci ga al'umma fulani a biya su su yi wannan magana don su ƙara zahawa rikicin makiyaya a najeriya za ku kuma ji cewa gwamnan jihar neja alhaji sani bello ya jajanta wa mutanen jihar filato grace alheri abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum shugaban sudan ta kudu salva kiir da madugu 'yan tawaye rek mashar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin a daukacin kasar wacce aka kulla a khartoum babban birnin sudan a jiya laraba shirin tsagaita wutan zai fara aiki ne cikin sawo'i 72 daga lokacin da aka rattaba hannun wannan matsaya da aka cimma ta hada hadda wani tsari da zai samar da tsaro ga filayen da ake haƙar man fetur a ƙasar tare da bunƙasa ababen morin rayuwa sai dai matsayar ba ta hada da batutuwan da aka jima ana takaddama a kansu ba kamar kan yadda za a raba mukamai da kafa gwamnatin haɗaka da kuma makomar dakarun 'yan adawa ita dai wannan yarjejeniya wacce ta ayyana dakatar da duk wasu hare-hare a mataki na jindindin a sudan ta kudin za a gina ta ne akan matsayar da aka cimma ta tsagaita wuta a watan disambar bara tsakanin wakilan kir da mashar da kuma jam'iyyun siyasar kasar yayin da yake jawabi wajen bikin kulla wannan yarjejeniya mashar wanda a da shi ne tsohon majamakin shugaban kasar ya ce wannan matsaya da aka cimma tana da ma'ana za ta kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ake samu yana cewa ya imanin cewa al'ummar sudan ta kudu za su kasance masu cike da farin ciki domin za a tsagaita wuta nan da kwanaki uku yayin jawabinsa shugaba kir ya fara jinjina ma shugaban sudan umar albashir ne wanda ya shirya wannan zama na gaba da gaba da ya kai ga cimma wannan matsaya majalisar wakilai ta amurka ta yi watsi da gagarumin jaye da wata bukata wacce ta nemi da a yi wa tsarin shige da ficen kasar garan bawul inda suka nuna halin ko in kula da magiyar da shugaba trump ya yi kan su amince da kudurin dokar kuriyar da aka da ajiye laraba ta nuna cewa waɗanda suka ki amincewa da kudurin sun samu kuri'u da ɗaya yayin da waɗanda suka zaɓi akasin hakan suka samu kuri'u ɗaya inda ɓangaren 'yan democrat aka samu kwakwaran haɗin kai na adawa da kudurin yayin da aka samu rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan republican shugabannin 'yan republican ɗin sun amince da shi wannan ƙuduri to amma da yawa daga cikin 'yan gani kashin jam'iyyar ta republican sun ki amincewa da ƙudurin domin a ce wasu hakan zai baiwa ɗaruruwan dubban matasan bakin haure da ke zaune a nan amurka damar samun takardar izinin zama 'yan ƙasa waɗanda a shekarun ba iyayensu suka shigo da su ba bisa ka'ida ba lamarin da 'yan adawan suka ce tamkar afuwa ne ga waɗanda suka karya doka wannan kai da ƙudurin ya sha sharafage ne ga aniyar shugaba trump ta samar da wata kofa da za a fara aiwatar da dokar hana raba iyaye da wato ya'ya da iyayensu idan hukumomi suka kama su a lokacin da suke kan tsallaka kan iyakar mexico zuwa cikin amurka ba bisa ka'ida ba bayan mako guda da aka kwashe ana gama wani jirgin ruwan agaji dauke da bakin haure 234 ya isa gabar tekun kasar malta a jiya laraba yayin da wasu kasashen tarayyar turai su bakwai suka amince su raba 'yan gudun hijirar tare da malta wacce kankanuwar ƙasa ce da ke kan tsibiri ƙasar ta malta haɗe da italiya da ireland da faransa da luxembourg da belgium da netherlands da kuma portugal sun cimma da daidaituwar cewa za su raba 'yan gudun hijira a tsakaninsu jirgin ruwan ya ceto bakin hauren ne a can gabar tekun libya a ranar alhamis da ta gabata kafin daga baya jirgin ya yi ta galantoyi a kan tekun mediterranean a ranar juma'a yayin da ke ta shawara kan makomar 'yan gudun hijirar wata kungiyar bada agaji ta kasar jamus ce ke da mallakin wannan jirgin ruwa wanda ake wa lakabi da lifeline wanda gabanin matsayar da aka cimma ta baya bayan nan italiya ta ki amincewa jirgin ya tsaya a gabar tekunta inda har ministan cikin gidan kasar matteo salvini wanda dan jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya ne ya ce ba za a mai musu da kasa sansanin 'yan gudun hijira ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mambobin kasashen da ke cikin kungiyar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan makaman ƙare dangi a hague sun amince da faɗaɗa ƙarfin ikon ƙungiyar ta yadda za ta iya ɗora alaki akan duk wanda ya yi amfani da makaman na ƙare dangi mamobin kungiyar sun jefa kuri'a a jiya laraba inda kasashe 82 suka amince da wannan matsaya yayin da 24 suka nuna adawarsu wanda hakan adadi ne da ya ɗara kaso biyu cikin uku da ake bukata kafin a cimma wata matsaya ƙasar birtaniya ce ta miƙa wannan bukata wacce ta samu goyon bayan amurka da ƙungiyar tarayyar turai ko da ke ƙasashe 24 da suka hada da rasha da siriya da ƙawayensu sun nuna adawarsu da wannan ƙudurin. shugaba a fannin siyasa na majalisar ɗinkin duniya ta ce matsayin da aka cimma ta nukiliyar iran na cikin tsaka mai wuya bayan da amurka ta janye jikinta daga wani yarjejeniya a watan da ya gabata a cewar rosemary dicalo mai kula da harkokin siyasa a majalisar sakatare janar ya nuna takaicinsa matuka kan wannan koma baya da aka samu kan matsayin ta nukiliyar iran wacce aka cimma a shekarar 2015 wacce kuma ake wa lakabi da joint comprehensive plan of action ko kuma jcpoa a takaice tana mai cewa kamata yi a tunkari matsalolin da ke tattare da matsayar ba tare da an nuna son zuciya ba dikalo ta bayyana haka ne a taron farko da aka gudanar na kwamitin sulhu na majalisar kan yadda ake aiwatar da wani yarjejeniya tun bayan kucewar amurka a ranar 8 ga watan mayu inda ta ce sau goma sha ɗaya hukumar iaea e ta kasa da ƙasa mai sa ido kan fasahar makaman kare dangi ta bada tabbacin cewa iran na bin ƙa'idojin da aka gindaya mata. mahmud lalo kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Toma shugabanni da dama na ci gaba da kai ziyarar jaje a jihar filato biyo bayan tashin hankalin da ya hallaka rayuka da dama a wannan karo shugaban majalisar dattawan najeriya bukola saraki da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ne suka kai ziyarar inda shi saraki ya ce lokaci da ya kamata a sake duban daukacin fasalin tsaro a najeriya ga zainab babaji da karin bayani Shugaban majalisar dattawan wanda ya gana da gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yi addu'an Allah ya ba gwamnan basirar shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi jihar. Saraki ya ce za su ci gaba da aikinsu na dudduba abubuwan da ke bukatar gyara don gyara su. to review the security architecture of this country. Something is wrong. Unless we want to deceive ourselves, something is wrong. Ya ce shi yasa waɗansu ku za ku ga abubuwa da dama da muke yi don sake duba fasalin tsaro a ƙasan nan. Akwai matsala kar mu rika rudin kanmu akwai matsala ya ce kamata ya yi mu haɗa kai mu samo maslaha shugaban majalisar dattawan ya ce za su haɗa hannu da sauran sassan gwamnati don tallafawa waɗanda suka faɗa wannan ibtila'i inda ya kuma ƙara da cewa majalisar za ta yi duk mai yiwuwa wajen zakulo masu hannu a wannan bala'i da zummar hukunta su shi ma tsohon shugaban ƙasar najeriya olusegun obasanjo ya kawo ziyarar jaje a jihar plateau inda ya yi tur da hare-haren tsohon shugaban kasar ya ce ya faɗa zai kuma ƙara nanatawa dole ne a gano musabbabin waɗannan rikice-rikice. And if we are going to deal with it and we are not going to continue to multiply Ya ce in har za mu dakile shi kuma ba za mu ci gaba da ziyarar jaje kowane lokaci ba dole ne mu gano ainihin abin da ke haddasa matsalolin mu dakile shi. A halin da ake ciki kuma kungiyar haɗin kan Krista shiyar arewacin Plateau ta shirya zanga-zangar lumana don jawo hankalin gwamnati kan kashe-kashen da ke aukuwa a jihar. Reverend neman Gawan ya shaida min dalilinsu na shirya zanga-zangar. yake mutanen plateau musamman tattalin da kristan suke na biyu kuma mun yi zanga-zanga domin gwamnatin plateau tana ɗauke maganan kamar wasa ne da cewa an siyasa ne suna kishi suke hada fada mu kuma wannan kalmomin bai dace mana ba shi ne yasa yau muka yi zanga-zangar lumana domin mu jiya mishi yana shugabancinmu ne mutanen plateau sabida haka muryar mu ba sa tafiya daidai da shi To sai dai zanga-zangar daga bisani ya rikide ya koma na tashin hankali, inda wasu daga cikin masu zanga-zangar suka farfasa gilasan motoci da wasu kofofin gidan gwamnati. Kan haka daraktan hulɗa da manema labarai na gwamnatin jihar Plateau Emmanuel Nanle ya fito da wata sanarwa da ta nuna rashin jin daɗin lamarin. Sanarwar ta ce abin takaici ne a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin samun daidaituwan lamura kungiyar za ta bar wasu bata gari su shiga cikinta su lalata kayan gwamnati da motocin ma'aikata da baki a fadar gwamnatin. Sanarwar ta ce gwamnati ba za ta naɗe hannu tana kallo ba sai ta zakulo masu laifin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. to madalla a gaida zainab babaji shi ma gwamnan jihar neja alhaji sani bello ya jajinta wa al'ummar filato game da ɗimbin rayukan da suka salwanta a cikin rikicin na bayan nan gwamnan ya yi waɗannan hurici ne a lokacin da yake ganawa da sarakunan gargajiya na jiharsa domin ƙara tabbatar da tsaro a jihar neja mutanen jos 'yan uwanmu ne 'yan najeriya ne abubuwan da ke fara jos ya dace mu taimaka musu da addu'a ko musulmi kake ko kristan kake to mutanen jos na bukatan addu'a an kashe mutane ba a san iyaka ba sannan muna zaune da shugaban kasa mutanen mai Allah suka yi bayani mutanen eh, biron suka yi bayani in ka duba haka bayanin nan ba bayani ba ne amma Allah cikin ikon shi sai ba gwamnan basira da ya zo sai ba dukan su laifi amma abin da faru a Jos ina tabbatar muku ba magana addini ba ne babu wani addini da zai ce ma ka samu mutum haka kawai ka buge shi ka kashe shi ka yanka shi babu babu me yasa tunda wannan sabon gwamnati suka zo aka samu ya zo ya da rikici ya zauna aka yi sulhu aka yi bayani aka gaya mu juna gaskiya tun daga lokacin ana zaman lafiya mai sai yanzu ba komai bane saboda lokacin siyasa ya zo shugaban majalisar sarakunan jihar Niger Esunufe Alhaji Yahya Abubakar ya ce suna kokarin fadakar da jama'a mahimmancin zaman lafiyar tare da kaucewa tsokanar juna musamman a wannan lokaci da hada-hadar siyasa ke gabatowa muka ma jama'a jawabi ta musamman lalle a ji tsoron Allah a duk abin da ake yi don a samu zaman lafiya da kuma ci gaba na rayuwa a wannan jihar kuma muka tunatar da lalle muna cikin lokaci yanzu na siyasa an riga an buga rawan mun gani an fara manna fostoci eh, musamman da maganganu da kuma irin tafiye-tafiye da ake so muka yi musu jawi kuma muka yi musu gargadi cewa da Allah kowa ya ji tsoron Allah kuma ya kula da dokokin ah, siyasa dokokin zabe yadda aka ji a shi yadda ya kamata masana dai sun tabbatar da cewar sarakunan gargajiya da shugabannin addinai na da rawar takawa wajen ɗorewar zaman lafiya a tsakanin jama'a idan har gwamnati ta ba su haɗin kan da ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Tuma da la'agaida Mustapha Nasiru Batsari. Ƙungiyar Fulani makiyaya ta ƙasa a Najeriya ta miyata Allah ta nisanta kanta daga wasu kalamai da wata ƙungiya mai ikirarin ita mata makiyayan ce wadda take cewa rikicin da ya laƙume rayuka a jihar filato su makiyayen ne suka kai martani wato muhammadu kirau ardon zuru shine shugaban kungiyar miyata allah ta ƙasa kuma ya zanta da wakilin nasiru adamu elikaya akan wannan batu wannan magana ta wanda ya yi magana magana ce mai sarƙaƙiya a najeriya kuma ina jawo hankalin jami'an tsaro ina jawo hankalin ƙabilun najeriya saboda wanda ya faɗi wannan magana ya ayyana sunan shi a matsayin president na ƙungiyar shi wadda ita ce aka ce funma ne ko meye ne saboda haka idan wata ƙungiya ta hito ta haɗu wani abu to akwai jami'an tsaro waɗanda ke da haƙƙin gano ƙungiya da matsayinta da zamanta da ƙa'idodinta da ayyukanta saboda haka ina kira ga jami'an tsaro akwai akwai ainihin hukuma mai zaman kanta wadda ita ke da haƙƙin gudanar da ba da umarni da tabbatar da rijista kowace ƙungiya a najeriya kuma abin da ke waruwa plato kamar yadda ka yi magana mu kullum muna yin allah waddai da kashe-kashen da ake yi ba a jihar plato ma a najeriya baki daya domin taɓa rayuwar ɗan najeriya ɗaya kamar ka taɓa rayuwar 'yan najeriya duka ne da ƙabilar da ke jos da hilanin da ke jos dukansu 'yan plato ne ya kamata a san cewa idan an kashe rayuwar bahilla ce ɗaya rayuwar bahilla jos ne aka kashe kuma mutumin jihar plateau ne kuma dan najeriya ne idan an kashe biron daya an kashe rayuwar birom dan plateau ne dan najeriya ne don haka dole ne hukuma ta jawo hankalin mutane kuma a jawo hankalin masu farfaganda waɗanda ke unwani da wannan rikici akan matsayin siyasa ana iya sa wasu domin a yi ɓatanci ga al'ummar fulani a biya su su yi wannan magana don su ƙara zahawa rikicin makiyaya a najeriya amma har ɗan zuru yin ka kula ai eh, mai wani mataki za ku ɗauka tun da yanzu duk kafafen labaru maganar me yace allah kawa suke suna cewa ku ne kuka yi wannan magana ya za ku yi ku wanke kanku ya zama a daina amfani da sunanku a kan irin wannan bayani. ai mataki ya riga ya kammala don ga mu gaban ku a matsayin ku na 'yan jarida muna hira da ku muna magana da ku da jin mu ofis ɗin mu kuka zo kuka nemi labarai muka yadda kuma muka zauna za mu ba ku labarai don mu ba za mu ɓoye kanmu ba ina ainihin waɗanda su suka yi wancan labarai ina ne ofis ɗinsu ina ne mazauninsu kuma waye ne suka nema cikin 'yan jarida da zai musu bayani mu yanzu matakin da muka ɗauka shine ya kamata mutane su rinka yi wannan ƙungiyar adalci ya kamata mutane su fahimci wace ce ƙungiyar mai ta'allakatul bridges duk wanda ya aikata laihi a hukunta shi daidai da laihin da ya aikata ko da ni ne na yi abun da ba daidai ba shi shirye nake in ba da haɗin kaina ga hukuma domin ta hukunta ni To Madalla Muhammad Ardun Zuri ke nan shugaban kungiyar Miyati Allah ta kasa a tattaunawar shi da wakilinmu Nasir Adam Elikaya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha takwas na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ka ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da babu adadin alƙalman da lissafin ɗaliban da ake cewa a kowace rana sannan a kowace rana gwamnati ta ce tana ciyar da ɗalibi ɗaya kan naira saba'in so amma muka duba makarantun cin ana ciyar da su kan naira saba'in ɗin da ka je an tara an ba su biskit biskit ne fi naira goma ba ya yi tsada da yawa naira goma amma an ci naira saba'in ake ciyar da shi ma musu uzurin cewa an ba da shi ne akan harkar kwangila da muka saba a najeriya da cuwacuwa da nan da can da abubuwa amma duk cuwacuwar da ake a ba da abin naira goma a naira saba'in wannan bai mai kan adalci ba sannan abu na biyu harkar nan ta ciyar da ɗaliban nan an yi ta ne domin ƙarfafa wa manoma gwiwa amma an ji ana siyo wasu abu daga waje ta gwamnatin tarayya da ta tsara abun nan tana da tsarurruka wanda ta fitar ga yadda za a tafiyar da ciyar wannan to amma gaba ɗaya tsarin har yanzu bai zo kan makarantu ba ma bare su sanya a cikakken tsarin yake Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta yau shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya inda yanzu haka ake gudanar da shirin a matsayin gwaji a jihohi 24 na kasar da kuma birnin tarayya Abuja. Shirin da ya samu kyakkyawar karbuwa sai dai bincike ya nuna yana cike da kurakurai. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. A tare da ni akwai Malam Sani Rabiu wanda shine shugaban makarantar firamare ta Jambulo a nan birnin Kano. Malam Sani Rabiu barka da waka. Barka da salamu alaikum. Sannan kuma sai Comrade Tahir Mahmud Sale babban jami'i ne a wata kungiya da ake cewa bridge nigeria initiative bni wanda suke rajin bunƙasa sha'anin ilimi musamman a yankunan karkara na wasu jihohin arewacin najeriya comrade tahir barka da warhaka assalamu alaikum sannan ina tare da malam abdullahi ja'afar shi kuma yana daga cikin rukunin mutanen da aka ɗauka a tsarin wucin gadi don da bibiyar yadda al'amuran nan suke tafiya a wasu daga cikin makarantu na jihar kano ma'an jafar barka da warhaka jama'a salamu alaikum zan fara da malam eh, tahir ko kuma ce kamar tahir mahmud da ita wannan kungiya ta Star Bridge Nigeria tana aiki ne akan ilimi musamman a matakin farko kuma suna gudanar da aikace-aikace wanda ya hada da ma bibiyar wannan tsari na gwamnatin tarayya na ciyarwa a makarantun firamare. man tahir uh, tun da kuna bibiya me ake ciki game da binciken ku me ya nuna game da wannan tsarin ciyarwa na gwamnatin tarayyar najeriya to a gaskiya dai tun da muka fara bibiya muka fara samun matsaloli nan da can daya daga cikin matsalolin da muke shine babu abin da kira da statistics ba san me da ce wato alƙalmu ga alƙalmu na na lissafin adadin ɗaliban da ake ciyarwa mataimakin shugaban ƙasa ya ce ana ciyar da ɗalibai miliyan bakwai da dubu ɗari shida wanda kuma ita shugaban kula da wannan harkar ciyarwa da su maryam uwais ko ba da shugaban ƙasa shawara kan wannan ta take cewa ita ana ciyar da adadin mutane miliyan shida da dubu arba'in da hudu wanda shi kuma sakataren gwamnatin najeriya wato boss yake cewa ana ciyar da ɗalibai miliyan bakwai da dubu ɗari hudu wato mukalli yadda suka faɗi kowane adadin ya tabbatar cewa akwai matsaloli wato babu adadin alƙalman da lissafin ɗaliban da ake cewa a kowace rana sannan a kowace rana gwamnati ta ce tana ciyar da ɗalibi ɗaya kan naira saba'in so amma muka duba makarantun cin ana ciyar da su aka naira saba'in din da ka je an tara an ba su biskit biskit ne fi naira goma ba ya yi tsada da yawa naira goma amma an ci naira saba'in ake ciyar da shi eh ma yi uzurin cewa an ba da shi ne akan harkar kwangila da muka saba a najeriya da cuwacuwa da nan da can da abubuwa amma duk cuwacuwar da ake a ba da abin naira goma a naira saba'in wannan bai mai kan adalci ba na farko kenan sannan abu na biyu harkar nan ta cewa ciyar da ɗaliban nan an yi ta ne domin ƙarfafawa manoma gwiwa amma an ji ana siyo wasu abu daga waje wannan kana gani ka tabbatar cewa ba an wato yana ɗaya daga cikin hikimomin ɓullo da shirin a karfafa tattalin arzikin manoma wato yana cikin program wato shirin da gwamnati ke kira sip hmm. wato social intervention program hmm. shi social intervention program ya haɗa abubuwa da yawa na taimakawa al'umma bangaren sana'o'i har da wannan yan fawa shirin yan fawa na malamai yana ciki da shi wannan abin da suke kira da a national homegrown school feeding program shi ma yana cikin wannan sif din to da an yi shi domin taimakawa al'umma har da manoma su kansu wanda gwamnatin ta nake cewa ana so a karfafa wa manoma a ba su dama su yi noma su in ba sai kayan su wa za a ci za a ci da kasar baki da misalin ba ya za a taimaka musu hmm. amma in ana siyan kayayyakin nasu ta da ya taimaka musu amma problem din da yake faruwa kuma matsalar da yake faruwa shine ba a gurin su ake siyan kayan ba hmm. ka je ka siyo biskit a shago ka zo ka raba ɗalibai abin naira goma ka siyo da shi ka ce naira sabin ka siya da shi wannan wannan aka cikin matsalolin da muke fuskanta a gurin wannan raban abincin hmm. banda wannan mun ci kokarin cewa a ce mun sami damar zarafin tattauna da shi shugaban shiri na wannan abin na Kano wato program manager hmm. duk ce muka gurin neman sa mun rasa shi sannan ita gwamnati ta ba da namba waya take cewa duk wanda izo neman aikin ba da abinci wato contractors ko kuma ce musu vendors idan ka je baka samu ba ga lambar waya da zaka kira to mu kuma wace lambar waya ka ware mana domin yin korafi lambar da aka bayar don waɗannan ma'aikatan ni ita na kira ma na kira fi so talatin ba daga ba har yau daga kira nake in gaya musu cewa fa akwai matsaloli a makarantun nan mun ga da kirwa yaran na abinci akan leda mun ga da kirwa musu akan littafan su mun ga ana ana musu abinci akan jakunkunan su wannan duk ba daidai bane wani hular kansa yake cirewa ya zo musu abincin ya samu ya ci Mana sani rabiu ka ji abin da wato kwamar tahir yake faɗa a binciken da suka yi na kungiyar su ta bridge nigeria initiative ku ne kuke mu'amala ta kai tsaye da yaran nan ɗaliban nan a makarantun ku na primary kai a taka makarantar yaya al'amarin yake ne to kafin na ce a makaranta ta na farko akwai matsala ta farko wacce ta haifar da dukkan matsalolin ma da ake tunanin samu ita gwamnatin tarayya da ta tsara abin nan tana da tsarurruka wanda ta fitar ga yadda za a tafiyar da ciyar wannan to amma gaba ɗaya tsarin har yanzu bai zo kan makarantu ba ma bare su sanya a cikakken tsarin yake sannan babu hannun headmaster a ciki to kaga headmaster kuma shi ne mai kula da yara shi ne mai kula da makaranta ya kamata a ce yana da hannu malamai a karkashin su yawwa malamai a karkashin su suke yana da hannu ɗari bisa ɗari akan yadda za a ciyar da yaransa tun da 'ya'yansa ne saboda haka yana da hannu akan yadda malamansa za su kula da wannan ciyarwa to saboda haka dole a samu matsala idan shi ba shi da hannu don yadda matsala ba shi da yadda zai ce wa mai ka abinci don mai kai kaza don mai ba kai kaza ba duk suna ganin tun da ba shi alat za su ji kawai kuma bai sai tsaye da alat din nan ba kuma in an samu wata matsala bai sai ce kada a zubawa na kuɗinsa ba to kaga akwai matsala amma lokacin da state suke bamu mu ne muke da ruwa da tsaki akan abincin makarantarmu sai abin da ma kake so a dafa a ranar shi za a dafa kuma za a dafa shi a kan lokaci za kuma a kaiwa yara a kan lokaci to amma tun da ya koma wannan sai dai ka ga an dafu an kawo ma to yake da matsala amma mu a makarantar mu muna kokari duk da haka tunda yaran nan a karkashin mu suke amana ne a hannun mu kuma muna kokarin tunatar da su wayanda suke kula da abun a mataki na karamar hukuma cewa ga matsala kaza mun gani ga matsala kaza ya kamata a gyara tunda abincin nan wani lokacin wani zai kawo a makare hmm. ba zai kashi a kan lokaci ba kuma eh, lokacin yara kamar yadda yake kowane abu a tsare yake akwai period akwai lokacin break to ya kamata a ce abinci yana makaranta kafin break yara in sun fito break su ci abinci su koma aji to wani sai bayan break ma zai kawo abincin kaga dole a tsaye da wata period a ba yara abinci to kaga an yi asarar wannan period din sakamakon wannan rabon abincin da aka yi waɗannan al'amura da kake lissafa wannan kai tsaye za a iya cewa suna daga cikin ƙalubalen aiwatar da wannan shiri kun haskawa kamar su hukumomi baya ga duk da cewa kayan magana ka a lokal gama kun tuntuɓa ko kun sanar da su akwai mataki na gaba misali a can sama da kuke ɗauka ko da a jiha ne cewa to ga halin da ke cikin misali to ai babu yadda za a yi ka san ma wajen wa za ka dosa a jihar tunda da san yadda tafiyar take shine da ka gaya CRC matsalar ka za su yi kokari su warware to yanzu su kansu CRC sai abin da aka turo musu za dai kawai a ka musu malaman nan a yi masu dafa abincin nan a ce gasu nan a zo wajen su a karbi kwai da lemo da biskit to amma su ma siyar sun ta lokal gama ni ban ga cewa suna da damar yadda za su hukunta wani ko kuma su sa wani ya gyara duk irin wannan da bibiya babu to mun yi kokari dai muna tunatar da su amma a gaskiya babu wani waje da muka fahimta cewa can za ka je ka kai kukanka a kan wannan. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Tuma da yanzu kuma ga labarai a takaice. shugaban sudan ta kudu salva kiir da madugun 'yan tawaye rek mashar sun rataba hannu akan wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin a daukacin kasar wacce aka kulla a khartoum babban birnin sudan a jiya laraba shirin tsagaita wutan zai fara aiki ne cikin sawo'i 72 daga lokacin da aka rattaba hannun wannan matsaya da aka cimma ta hada har da wani tsari da zai samar da tsaro ga filayen da ake haƙar man fetur a ƙasar tare da bunƙasa ababen more rayuwa sai dai matsayin bata hada da batutuwan da aka jima ana takaddama a kansu ba kamar kan yadda za a raba mukamai da kafa gwamnatin hadaka da kuma makomar dakarun 'yan adawa majalisar wakilai ta amurka ta yi watsi da gagarumin jaye da wata bukata wacce ta nemi da a yi wa tsarin shige da ficen kasar garan bawul inda suka nuna halin ko kula da mage da shugaba trump ya ta yi na neman su goyi bayan wannan kuduri to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar sai kuma da hantsi za a je mu ɗauki da wani shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya shirya kuma ba da umarni da injiniyan mu na wannan safiyar darrell smith baba ya kuma ke sallama da ku daga nan washington dc salamu alaikum